Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan matsalar yoyon fitsari. 他不爱我，只爱其他女人。 Vesico vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Matsala ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Kuma wannan na ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ke shafar mata musamman wanda suka fuskanci wahala a lokacin haihuwa. Dr. Halima Bello likita ce da ke kula da mata wato gynecologist kuma kwararriya a bangaren VVF ta yi mana ƙarin bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta. Abin da ke jawo yawan fitsari tsarin nan shine mace ta yi naƙuda mai tsayi bata samu ta haihu ɗan nan ba wani lokaci ma ɗan ma yana mutuwa cikin ciki to sai kiga kan ɗan nan sai ya matse kan wajen fitsarin nan ko wajen bayan gida in kan bebin nan ya dade a wurin yana matse wannan wurin sai kiga wurin nan sai ya zo ya kamar tsatsa na za a ce ko something like that sai in ya dade a wurin nan sai kiga wannan wurin a hankali a hankali ya yi rami to wannan ramin da zai yi jakan inda fitsari ke taruwa da ake ce ma blada ya bule kinga fitsari zai ta fitowa ta wurin to kafin ka sani sai ka ga mace ba ta iya rike fitsarinta ko kuma a samu buliya ga wajen bayan gida sai sai ringa yoyon bayan gida akwai wanda zaki ga kuma wasu an yi musu yanka domin wai a ƙara mace sai a ce a'a wannan mai gidanta baya iya saduwa da ita a ƙara ta domin ya iya saduwa da ita garin ƙarin sai su je sai su yanke inda bai kamata su yanke ba ko kuma a ce a'a mace tana da ciki a ƙara ta domin aka ƙara ta sai inda dan zai fito zai da buɗuwa sai dan ya fito da sauki wannan ma shi ma sai a je a yankan da bai kamata a yanka ba a ƙoƙarin da ake yi na shawo kan wannan matsala ta yoyon fitsari a Najeriya. Gidauniyar Bashir Fistula Foundation tare da haɗin gwiwar babban asibitin Gwarinfa da kuma sauran masu ruwa da tsaki sun fito da wani tsari na yi wa mata da ke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari aikin gyara kyauta. Victoria iv ma'aikaciya ce a gidauniyar Bashir Fistula Foundation. Mata da suke da matsalar yoyon fitsari ɗin nan, so muna kawo su asibiti muna kula da su, ana musu aiki kyauta ba sa biyan komai. Muna so mu lura da su, so da su ma su zauna a unguwansu su ma su san wai suna jin daɗi ba wai ko ina suka je ba mutane suna su ringa kallon su kamar a ah, wannan ana wari wannan ana wari so muna dai so dai su ma su ji daɗin zama da mutane. Ta yaya ma kuke yi har ku zakulo wa'yan matan nan da suke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari? Muna da mobilizers muke kiran su suna cikin unguwa ɗin nan so za mu gaya musu sai su gaya ma mutanen nan nasu ko su shiga gida gida gida ko su gaya ma mai unguwa dan Allah ga abin da suke nema ko masallaci ko coci ga abin da suke nema sai a yi ma mutane magana so kinga muna neman mobilizers da suke unguwa so da sun san yanayin unguwa din sun san mutanen unguwa din ce da haka mm-hmm. so su ne suke taya mu neman su sai kuma muna social media um, advertisement too shin akwai lokutan da ake yin wannan aiki ko kuma kowane lokaci ne ake in kun samu matan nan sai a ku kawo su asibiti domin a aiki eh a ba kowane lokaci ba dai muna ta tara su ne so kamar after wata biyu ko uku mm. yawa mun tara su ne za a yi aiki kamar wani irin kalubale kuke fuskanta a aikin nan naku gaskiya neman mutanen ne akwai wuya ma fa neman mutanen ko da mobilizers din ma akwai wuya neman mutanen da mutanen nan ba ba malaria bane ba wai mm. zaki gan su kawai suna zuwa asibiti wayan sun su kawai sun kulle kansu a gida wuyan neman su ne abu din dan kuma muna neman in zamu ma samu wayan mutane ma da za su taimaka mana mm. su sa mana hannu mu kara mu samu mata da yawa ma mu kara taimakon kansu mm. dan ah, mun gama um, bayan surgeries din muna so muna eh, rehabilitation so mu koya musu ah, aikin hannu so nan sun je gida yawa in sun mm. je gida ba za kawai su je su zauna ba mm. za su dan samu abin yi dan yawancin su yanzu ba sa komai after surgeries din muna so mu ba su dan su koya wani abu dai so that rayuwa ya fara kuma yawa wayan sun su kuma tsoro suke ji mm-hmm, tsoro suke ji a je a yi musu aiki wayan sun yi aiki fiye da tso daya sun yi aiki kamar so biyu so uku so wani sai su cika sun gaji ba sa so kuma so amma dai muna gaya ma mata da Allah ba abin tsoro bane kawai su zo ba wai za su biya wani abu ba so za mu taimake su Zainab Aliyu Jafar daga jihar Zamfara ɗaya ce da ke fama da matsalar tun daga haihuwa kin taba aure a'a an taba miki wani aiki domin gyara eh so hudu to yaya kike ji yanzu a ranki kuma wani fata kike yi ina jin daɗi kuma ina roƙon allah ya kawo mani ƙarshen wagga matsalar. muna farin ciki yadda aka kula da mu da yadda za a ba mu abinci ko hotel iyaka kenan cikin tsafta abinci mai kyau muna godiya. Dr. Halima Bello ta yi ƙarin bayani game da yadda jarirai ke samun wannan matsala. Wasu zaki ga tun da Allah ya harke su wani gu bai gama developing da kyau bai gama ta girma da kyau wurin bai gaban gaba sai ki ga an an haifa sai ki ga wurin saboda bai gama developing ba a inda dai Allah ya halicce shi kenan sai ki ga tana yoyon fitsari saboda abin da ya kamata su naman da su fata da ya kamata ya rike wurin bai gama girma ba ana kan samun haka amma wa'ina ɗaɗɗaya ne a cikin da yawa ko kuma ki ga wanda Allah ya haife su suna da wani ciwo daban kamar irin masu ana ce musu spina bifida suna da dan rami a bayan kashin bayan su to ana ce musu masu spina bifida to su wayannan su saboda inda aka halitto su ba su iya rike fitsari wasu ba su iya rike ma fitsari da bayan gida sanawiya ta yi mana bayanin yadda ta samu wannan matsalar da kuma irin famar da ta yi to daga wajen haihuwa ne same ta kin dade kina nakuda ne me ya faru ki bani labari kwana ɗaya ne ran na biyu aka kawo na asibiti daga rana aka zo aka cire ɗan to wurin cire ɗan ne da an ka zuwa bayan an samu ruba bayan an cire za a sallama ta ana cire aka sai an ka ga yawan hitsari daga nan an ka rubuta man takarda an ka tura ni asibitin farida ma'ana zamfara shekara nawa kenan da wannan matsala ta same ki to yanzu sai ta yi shekara biyar biyar mm. an taɓa miki wani aiki kafin wannan eh an taɓa yi mashi na na hitsari ya kai hudu yanzu wannan da za a miki shine na biyar zai zama na biyar kenan mm, mm. kin fuskanci fuskanci wani ko tsangwama ko musgunawa daga wajen mai gidanki bayan wannan matsala ta same ki? A'a gaskiya ban samu matsalar komai da mijina ba da iyayena lahiya lau ba a tsangwami ne ba a yi man komai ba. Wani fata kike da shi yanzu eh, bayan wannan aiki? yanzu ina fatan alkali Allah ubangiji ya sa wannan aiki ya zama na harko na ƙarshe muna godiya Shamsiya Ahmad uwa ce da aka yi wa yarta wannan aiki ta yi bayanin yadda yarta Sa'adatu mai shekaru goma sha biyu ta samu wannan matsala saboda da tana karama an mata irin kaciyar nan da ake ma yara mata to daga nan muke zaton matsalan ya fara amma ba mu sani ba sai da ta fara girma bayan tana girma sai muka ga lokacin da ya kamata a ce ta bar fitsari a jiki sai kuma tana yi sai muka fara zuwa asibitoci ana bincike akai ba mu dai gama bincike bincike a asibitin da muke zuwa ba sai kuma muka ji wannan wata tana irin masu rigakafin na yara mm. tana yawo a gidaje ita ta kawo mana wannan tana tambayar mu ko muna da me wannan matsalar sai na bata labari akan wannan yarinyar sai ta ce to za a zo a ga yarinyar sannan za a sa mana rana wanda za mu zo asibitin nan domin a gwada ta a gani idan matsalar da suke nema ne to za a mata aiki a kai idan kuma ba irin wanda suke nema bane sai mu je mu ci gaba da neman maganin mu a wasu asibitoci to dalilin da muka samu wannan aikin kenan kuma yanzu ta samu lafiya bayan an mata kika aikin yayi kika ga yanayin jikinta to gaskiya alhamdulillah yanzu tun da yanzu ba ta fitsarin a jiki in ta samu lafiya in tana ji za ta je ta yi da kanta ta daina yi a jiki kyauta ne aka mana aikin ba a karba ko sisi ba har da magani duka ana ake bamu har da abinci ma duk ana ba mara lafiyan shi sa'adatu sani shekara na goma sha biyu tun da aka miki aikin nan yanzu yaya kike ji a jikinki lafiya kalau nike ji hmm. lokacin da matsalar nan ta same ki kina zuwa makaranta ne ko ba iya zuwa makaranta in na je makaranta kowa yara suna kyamana suna wucewa ni kuma abin yana bana haushi. to amma yanzu da kika koma makaranta ya kike ji? Ina jin daɗi. Dr. Halima Bello ta yi ƙarin haske kan yadda ake iya samun cutar sakamakon yankan gishiri ko kaciya da ake yi wa yara mata. Ma wasu matan suna yara sai a masa wannan kaciyan shi mai kaciyan sai je ya kwashe wajen fitsarin gaba ɗaya sai a yanke shi ya kwashe wajen fitsarin kin ga sai shi ma ya a masa yoyon fitsari. So da yawa muna samun irin wannan yara wasu ba da tun suna shekaru shekaru biyu shekaru uku sun samu irin wannan matsalar kuma har sun girma da shi suna suna yoyon fitsari da girman su Wataƙila za a zo ma a gyara su wani ma suna yaran ma Allah ya sa aka gano da wuri sai a zo a kawo su sai a mu gyara su to kin ga wannan ma yana jawowa to akwai kuma yaran da aka musu fyaɗe su ma ana kan samun haka da yarinya mata fyaɗe ta samu irin wannan Madam Diana Samuel ma'aikaciyar jinya ce da ke kula da mata da aka yi wa wannan aiki. Kula da muke da su shine mu nuna musu cewa su kula da jikinsu a ci abinci mai kyau kuma a kula da inda aka yi musu aiki. Kun eh. taba samun matsala ga wani wata wadda aka yi wa aiki an taba samun wani matsala da sai da aka mm. sake yi ko kuma haka ana samun matsala so you, you cannot say 100% percent mm. ana samun matsala musamman kin gan wayanda ba sa cin abinci mai kyau in aka zo wajen can din ba za a samu wajen yana da kyau ba to kin gani aka yi aiki 50-50% chance ne to amma wa'annan za a ga irin wayanda ko kuma tsofaffi haka ya dan jima masu da wannan to aka samu matsalan nan muna ga masu kasu su samu damuwa domin wannan za a iya sake gyarawa wasu sun wata shida haka sai su dawo wasu wata kuma sa ce musu su dawo masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya lafiya. A sai ce aka ce duniya ana ta wani kari, ana rawa kuɗi.